kalmomi ne kaman ko da ke baka san shari'a ba da wannan kalmomi duka yi kowaccen su littafi ne kaga alaqatul madaniyya kaga zaman kan yake idari ya gudanarwa gudanar da tun daga gida da gudanar da ofis da gudanar da ƙasa da gudanar da kai a yanzu a da a ka tsaya ka gane yadda ake gudanar da masallaci gudanar da shi ba karamin abu ne ba don ka je ka kama ba ka iya gudanarwa ba ai wannan ta'adi za ka yi dole ka iya gudanarwa zaman kanta take wannan ana musharaka da ita tattalin arziki kaga dai kalma yake ne ba zai je fassara ni ba ina karatun kalma ne ba kaga yanzu misalin ah, kuna da masallaci a gidanku makaranta ba a gida ko angonku eh to ka gani yanzu yanzu da za a baka gudanar da ita ya za a kaɗaga ta sama na farko ana son jama'a su ƙaru na biyu ana son hanyoyin samun kuɗi a makarantar su ƙaru kuma ba tare da an saba Allah ba kai za a barka ka san wacce hanya za ka bi kasuwanci za ka yi noma za ka yi a'a jan hankalin matasa za ka yi kaga dole ka samu karɓo wajen ka jan hankali ce to jama'a kun gani matasa wannan abu aiki ne yanzu ya zama kanmu kun gani gashi gashi iyayen sun gina an yi kaza an yi kaza yanzu wacce hanya za mu bi mu ɗaga nan wurin ɗin kun ga gashi Allah ya tsoro min in shiga kuma ko kuka ce in zo mu ya za a yi a'a mu je mu nemo taimako a'a mu je ce a'a ba zai yiwu ba abin da za a yi wanda za mu neme shi taimako ai shi ma eh, yana da nasu in taimako ne mu taimaka nan wani a cikin ku tashi ya taimaka san babu da shi taimaka san babu da shi to tun da babu ko eh, su ma wancan haka ya za mu yi ya za mu yi ta gana sai ku sakan ku tara ku taro ku nomawa makarantan sannan a cikin kayan ku ku bantara wani abu kowa ya bantara wani kai ga gonanka wani kai ga gonanka wani kai ga abin da ke samu nawa zaka bada ka ganin za a bada kuma a tara ka yi ruwa ka yi tsaki ka tare me ana fara tara wani abu za a zo neman cin bashi abokinka ne zai ce ɗebi ka bani ga kuɗin banza sai wallahi ba za a baka ba babanka ya zauna ake turanto min kuɗi kaza baba ai ka san ban da kuɗi ce a ga ana baka bin karanto mai ai zan biya kwai ba kyauta za a bani ba ce baba gaskiya sai ka je to saboda zan ka ce to da Allah jama'a wani kama ya karbi wannan aiki domin ni in aka tara kuɗin nan baba na yi zurbe shi ba shi ko yi min rai ko karwa sai ka ba su eh? masu ba da mai I, e, ai abin da ya sa masu bada ba sa badawa cinye ake. Oh, wai wanda ya bada kuɗi ya kawo matsala? Ah, ai to tuntuni za ka ɗaure abu. Abin eh, na me matsala ne. Matsaloli kala-kala ne, akwai wanda zai bada kuɗi ya kawo matsalan tafiyar. Akwai wanda zai bada kuɗi ce shi ya biya masa bukatar. to in wanda yake ba da kuɗi sai za a biya masa bukata sai a daure shi tun wuri kaga shi ne maganan iya gudanarwa tun da yake to nan kuɗi ba wannan tara kuɗi yake ba siyasa ba ce ba ba siyasa ba ce ba kun ga kuɗin nan ba laifi ka rantse da Allah na rantse da abin da zai halaka ne in ubana zai mutu ba za ta ba kuɗin nan ba ba laifi ka ce ubana wa ne uwa ta wanke wallahi ko su ne matsala ta samu ba zan iya ba da su ba daga za su ce kai su ga alama dan ka yi taɓa wani abu ka taka shi sai ya fi da abun tukuna ka ƙara masa da tara kai masa da Umar ga wani zai zo ne miran rance inda Umar na na ce je ka karɓo mana rance <laughs> daman daman da sunan masallaci kaje Hmm. wannan ka tattaga dukkan wannan darussa ne masu zaman kansu kaga wannan inda aka ce maka misali aka ce maka irin wannan to dole kai haka ka rantse ka sake rantsewa kuma sannan Allah ya kawo wani abu ka kwatanta da arda ya yi bikinta a garin Kaduna aka yi layi matarsa ta zo za ta sha ba yake ba za ta sha ba yasa aka fidda motar Oh, oh, bana. Bai ba wannan duba za ka zan da kake kyale a yanzu ‘ya'yanka sun biya. Wata rana kana sani za ka bar ‘ya'yanka haɗa kore su. Tunda bai da matakka ka fa a kore ta. Risit ɗin biyan kuɗin makaranta da ake ka zo ka biya a gaban jama'a. kai ba kai ka karɓan ba dai ka zo ka biya ka duk wani abokin ka zai zo to tun daga kuɗin banza sa ce a ba kuɗin banza ne ba ni ma biya nake wanda ike karɓan kuɗi ce shi ba zai kura ko ko ba zai iya kora ƴaƴanka ba maƙiyin ka ne aduwi ne sharri zo haɗa ma da kanta ka karɓe karɓan kuɗi daga nan shi ƴaƴanka ne raƙamul awwal kuma ka ƙi biya saboda haka kore su gaba ɗaya kaza ba zai yi ba ƴaƴanka ba sa biya wani kuma ke shi nasa zai zai biya yawwa in wani za ka taimaka wa kana gaje to shi kenan wani za ce ban da kuɗin makaranta kaza kaza gaje to zan biya ba sai ka je ka ce wa kuɗin ka biya masa ɗauki da shi tsaba shi biya masa kai sabili shi in kuma ka ga yana nema ya mai da kai wawa ya ce to sai ka fito kai masa zahiriya za a fili za ka mutu a matsayinka na mutum yawwa in kai kake rike da shi ka rufa shi daga yau ni ma na huta to haka ‘ya'yanka su biya kuɗin makaranta matarka ta biya kuɗin makaranta yayyanka an suka ebo ya suka kawo ka ce to yanzu dai ko ku biya ko kuma ai ba da kuɗin zan biya don da irin ku yayan dangi wanka ita so ka ba ka ba to tun da ita so ka kuɗin ka biya musu amma ba za ka ɗabi ‘ya'yan yayyanka ka zuwa a makaranta ba, ka ɗauko ‘ya'yan mata ka zuwa a makaranta ba, ana ce maka babba, ana ce maka kawu, aikin ne kake. zagi kuma zagayawa ake duk wanda zai shugabanci dole ka shafa idon ka bula in mamanka ta kawo ce mama ba haka ake wannan abu ba ka lallaba kamar yadda zai maganan karatun wancan ka lallaba ta nan ka lallaba ta nan to wani ta face dai abu ya hau kanka dole ka dinga biyan abin da mamanka ta je ta ɗebo amma ba za ta turo ba ga wannan a fashi a makaranta ina kuɗin wannan maraya ne ce ba mu kai martaban ce da marayu ba na nan ma ba mu iya rikon su ba ya za mu ciyar da marayu za ka ciyar da marayu ka je ka samu ya za a yi kai kana zuwa kana neman kuɗi ni ina zana kuma ni zan ciyar da marayu kuɗin su tana musu su nake to haka maganan tattali ka gane ko dole in gudanarwa kenan baharun ne la sahila lahu kuma kuɗi za ka zana ya zarci hanya za a biya samu kuɗi ka samu wannan ka samu wancan in ka kalla ka kalli obstacle ɗin da ke cikinta ka kalli wacce ka kalli irin obstacle ɗin da ke cikinta da haka haka ka samu mafita wata a kan samu wata a yi asara ka shanye asaran Why? Huh? a kai to na ma rufe gaba ɗaya alƙismu salisu yanzu riƙe wanda ka samu alƙismu salisu kashi na uku nazaratun amatu bincike na gaba ɗaya haula da wafi al-gazawati al-gazawul fin nasi وتلخيص توجيه للمسلمين babban magana wannan kakku bari karatu ya tafi kuna dawa kuna tambaya daga baya in ko kalma ɗaya aka tsaya ta ta turge ya kacin wannan bincike bincike na gaba ɗaya bincike bincike na gaba ɗaya haula dawafi'il gazawi wajen abun da zai sa a yi faɗan gazawi ɗin dawafi'il gazawi fil nasi wannan gazawu an ce gazawun ɗin an yi shi mutsulake kenan gazawul sikri da gazawul a'ba'i ko gazawul jawarihi wancan gazawul kulubi ne wannan kuwa dole zama gazagul jawarihi to kawai gaba ɗaya haula da wafi'il gazawi abun da ke kawo wajen magana abun da ke kawo a faɗa fin nasi wa talhisi taujihihi lil muslimina da dunkulen shawara da musulman duniya gaba ɗaya kun shirya to gashi nan ko karɓa da kyau eh me Eh? ai ƙari ne ai talhisin wata duk ɗaya ne ai talhisin wata wujihu ga an dunkule abin ga shawarwari an haɗa lil muslimina talhisun lil muslimina taujihun lil muslimina ku riƙe wannan don mu san me za a karanta a ciki in kai asarar darasin to kai asararsa Wafihi Faslani na ɗaya da wafi Ol Gazaure, abin da ke saka faɗan, na biyu kulasatu Tautihihi, dunkule fuskantarwansa, shafi gudanar aka bashi, kare mu babban za ba yi wannan rubutun a bashi aka. Hmm. fiskantar da ya eh mutane, imma yadda za ka fiskanta da kanka ko kuma yadda za ka fiskantar da ɗalibanka, ko yadda za ka fiskantar da talakawanka, ko yadda za ka fiskantar da mabiyanka, ta ɗauko daga babba har ƙarami ƙarami. Tun da ana fara shugabancin tun kana ɗan ƙarami, tun yana ɗan ƙarami bai girma ba, tun baka kai kai aure ba. Kaga lokacin da kana cikin ƙannanka. kana cikin menene ɗinka in ana sa ka kai ma da wanda kake sawa kana kallon yadda babanku ke yi da الأول دوافع gasawi kaga an ɗauki na farko kenan da an bar me a ah, kulasa dai wata na guda ɗaya ne yake dawafi'ul gazawi imma islahiyya rabbaniyya yaƙi wa imma udwaniyya ko ta ta'addanci ne na neman dukiya irin kamar yadda amerika ke kai wa ƙasashe hari mamatanin insaniyatin kaga duk ɗaya ne imma islamiyya islahiyya afwan rabbaniyya wa imma udwaniya wa matami'a insaniya kaga dole duniya ba za ta zauna haka ba yaƙi dole ne a ce a aje a daina yaƙi ku zama mata a dakushe duk wani zuciya dakushe wannan cuta kuwa kai ko dai ku tashi ku faɗa da ƙasanku ku faɗa da dukiyarku ko kuma ku tashi ku gyara al'umma Ka ga yanzu wancan da suka soke da yaƙi a jiya kaga suna gyara kansu ne ko duk wani gari mai kuɗi suna shirin kai masa hari sun san shi ya za a yi ko dai a raba daidai da kayan garin ku ko kuma su tarwatsa garin eh eh eh to wancan aka koma misalin rayuwan kenan a halin rayuwa eh ya kaga su wancan ana da manufa ana san su akwai aikin da suke su ko yan gari ba aikin da suke ba su da amfani abinda ake so su mutu tunda dai abin da ake bukata duniya ba za ta yi daɗi ba wai sai biyu bisa uku sun mutu haka hakikatul yahuda suka ce duniyar nan ba za ta mallaku ba za ta yi daɗi gare su ba sai inda biyu bisa uku suka kare don haka a bar ɗaya bisa uku to shine za ta yi ɗan dama dama to ne abin da nake magana ni na tunani ya wuce nan abin da yake magana ma shi karan kansa ya wuce nan yana magana duniya ce baki ɗaya wa in ma ku tashi ku gyara al'umman Allah wa ima ku tashi ku gyara kanku ku kwato ku yi ta'addance ku kwato duk duniya komai da wani ku. Amma a zauna haka? La. Ya wuce ‘yan sulhu, ya wuce ‘yan ta'adda, wani ɗan ƙaramin rikicin cikin gida ne, wanda duk in an ga dama ba za a iya kashe shi. Me za a iya kashe shi in an zauna an yi kasa duk masu abin da ina sun san inda suke. sun san kuma ‘ya'yan waye sun fi kowa sani kai ba ma da magana ka ta kace na san su wani ya san kana ba ta ganga sun fi ka sani duk maganan nan da muke yi ba ba wacce take boye duk duniya ana sani da ita ba abin da aka isa boye to duniya haka take in ma a tashi a yankuri a gyara al'umma a gyara addini a gyara kazawa in ma a tashi a yi ta'addanci ya kwaci kaya kowa ya mulki ya tabbatar da komai komai ya dawo ku. Eh, shi ne na farko ai dama, islahiya ke na rabbaniya. Ai ba abin da aka islahiya, sifasa rabbaniya. kuma zalunci gashi nan mata ne don ka duba ya haka ɗayan ke aiki ɗaya baya aiki Uduwaniya ke aiki amma islahiyya rabbaniya babu in ma ana dai ba su ma fahimci ma ina aka fasa ba wa'annan yanzu suke da ƙarfi suke rike da duniya uduwaniya, matami'iyya insaniya. hmm. Hmm? me kake so kana sa a bayyana haka da ka duniya ina magana duniya gaba ɗaya a ai ah, musulma ake magana ba shi sa ce duniya alamiya ake fa tun daga farko ko matan farko baka gane ka ta ba nazaratun ساعتها عامة حول دوافع الجذر في النافي وتخليص وتخليص وتوجيه للمسلمين ان اني مغنى ايه جنرالي كومي دقوة تو ذا اذو اي مغنى كيف ابوكو كون سنوية شاورة kai kuma ka tsaya a wannan guda ɗaya yanzu ba zan ce maka karata ko ba manyan kama suna ja in ja da karatun ka gane yanzu to na ɗaya rabbaniya au udwaniya na biyu aljihadul muqaddas tsarkakakken jihadi to wannan rabbaniya ita ce aljihadul abin udwaniya ita kuma ga inda ta koma shine na daya ahdafuhu ba addawatu ilaihi fi risalatir rabbaniyya jim wasailul jihadil muqaddas dalun istiqdamu wasailil unfi intakama amfani da hanyoyin tursasawa ها الشروط التي يجب توافرها أثناء القتال أقول شروط دي وجب أتكا سلوك سنفتا والروح المعنوية دولي زما أقول لي العالية دون باب متاني وانت سوكا سامري جادي بريوا الذي حملتي رسالة الجهاد المقدس ainihin tun da kaga can ya ce na ɗaya ga na biyu sai ce salisan ku a hadafu muhawalati tasallut al manufofin manufofin ainihin eh, ƙoƙari a hadafu manufofin ƙoƙarin a tasallut al mulki na mallakan al-murtabitu bid wafi al-udwaniyya wanda ya haɗe da taƙaddanci. Na uku, ta'azurul gazawi, ƙarfafa yaƙin litahaƙiƙil adafil mustaraka don tabbatar da wasu manufofi da aka yi haɗaka. Ya isa.